Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da ya akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kiɗe kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 12 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan maris na shekara ta 1925 tsohon shugaban kasar china sun yutsin ya rasu an haife shi shekara ta 1866 a garin Canton da ke kudancin kasar ta china bayan kammala karatun jami'a sun yilsin ya shiga harkokin siyasa wanda ya saba wa sarakuna dangin manchu masu mulkin kasar china na lokacin amma daga bisani ya gudu bayan da ya ji tsoron cewa sarakuna za su cutar da shi inda ya bar kasar kuma ya ci gaba da kalubalantar so daga wajen kasar a shekara ta 1905 a shekara ta 1905 sun yutsin ya dawo gida inda ya kafa jam'iyyar siyasa sai kuma a shekara ta 1911 ya jagoranci wani bore wanda ya kifar da sarakuna dangin mancu da suka yi wa kasar mulki na shekaru 267 bayan mulki na wani ɗan lokaci ya shiga wani zaɓe wanda aka gudanar a ƙasar china a shekara ta 1913 kuma bai samu nasara a zaɓen ba akan haka ya koma gefe guda daga bisani bayan da waɗanda suka karɓi mulki suka shiga yin zalunci da kuma kama karya akan al'ummar ƙasar china sai sake miƙewa ya kwace wani bangare na ƙasar china a shekara ta 1914 a lokacin yakin duniya na biyu sun yi yutsin ya sake shimfiɗa ikonsa a kan dukkanin yankuna na ƙasar china sannan kuma ya rasu a rana irin ta a shekara ta 1925 yana ɗan shekaru hamsin da tara a duniya. masu ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1930 mahatma gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar yancin kai na mutanen kasar india daga mulkin mulkan turawa na ingila ya jagoranci wani bore a kasar saboda nuna rashin amincewa da wani haraji wanda gwamnatin turawan ingila ta dora mutanen kasar indiya akan gishiri a wannan boron da Mahatma gandhi ya jagorance magoya bayan sa kimanin 78,000 waɗanda suka samar da gishiri daga teku da nufin karya turawa da haka kuma suka tilasta wa turawan ingila janye dokar harajin da suka ɗora wa mutanen indiya akan gishiri Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Madala yanzu kuma sai labaran duniya da su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. majalisar dokokin ƙasar iran ta yi watsi da shawarar komawa kan yarjejeniyar nukiliyar kasar iran mataki-mataki a najeriya kuma 'yan bindiga sun sace 'yan makaranta a jihar kaduna gwamnatin haɗaɗɗen daular laraba ta ba da kyautar dala amurka biliyan goma ga isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kwamitin tsaron ƙasa da kuma al'amuran harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar iran mustapha zannur ya bayyana cewa batun komawar iran kan yarjejeniyar jcpoa mataki-mataki kamar yadda wasu suka ba da shawara a kai bai sami amincewar kwamitinsa ba tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto zannur yana faɗar haka a wata hira ta musamman wacce ta shi da tashar al'alam zannuri ya ce dole ne gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arziki da ta ɗora a ƙasar iran kafin iran ta fara komawa kan yarjejeniyar jcpoa har ila yau amir abadi farohani memba a kwamitin ya bayyana wa al'alam kan cewa batun komawa kan yarjejeniyar jcpoa mataki-mataki ba karɓaɓɓe ba ne a wajen majalisar sannan gwamnatin ƙasar iran ba za ta saba wa umarnin majalisar ba iran za ta ci gaba da nisantar jejjeniyar ta jcpoa matukar mutanen ƙasar ba za su amfana da ita ba in ji shi a najeriya kuma majiyar 'yan sanda a birnin kaduna ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sace wasu 'yan makaranta a jiya alhamis da yamma kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto wani mai magana da yawon 'yan sanda a jihar kaduna da kuma gwamnatin jihar ta kaduna suna tabbatar da hakan a safiyar yau juma'a muhammad jalige kakakin 'yan sanda a jihar kaduna ya bayyana cewa ɗaliban da aka sacin 'yan wata makaranta ce ta koyon aikin raya hamada sannan ya kara da cewa har yanzu ba su tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ba. sabanin sanarwar da kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc ya bayar kimani makonni biyu da suka gabata hukumar kayyade farashin man fetur ta ƙasa wato pppra ta bada sanarwar ƙara farashin man fetur zuwa tsakanin naira 209.61 da kuma 212.61 a kasar kafin haka dai an sami karancin man fetur a wasu manya-manyan birane a tare ta najeriya wanda suka hada da biranen lagos da kuma abuja labarin ya kara da cewa gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa ba za ta sake biyan kudin raran man fetur a kasar ba a duk lokacin da farashin man ya tashi a kasuwannin duniya kafin haka dai a ranar ɗaya ga watan maris da muke ciki ne mr kenny obateru wani jami'i a kamfanin na nnpc ya bada sanarwar cewa gwamnatin kasar ba ta da aniyar kara farashin man fetur a cikin watannin fabrairu da kuma maris da muke ciki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa VOS, daga nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran haɗaɗɗen daular larabawa ya ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar za ta zuba jarin dala amurka biliyon goma a karon farko a harmce ƙasar isra'ila labarin ya kara da cewa kafin haka prime minister harmce ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya zanta da yarima mai jiran gadon sarautar ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa muhammad zahid ali nahiyan inda bangarorin biyu suka zanta kan hulɗar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu har ila labarin ya kara da cewa kamfanonin sojojin haɗaɗɗen daular larabawa ne za su samar da wa'annan kuɗaɗe wa'anda za a kashe su a ɓangarorin samar da makamashi ruwa ayyuka a sararin samaniya kiwon lafiya da kuma fasahar noma a cikin halittar ƙasar isra'ila a ɓangaren wasanni kuma tawagar 'yan wasan taekwondo mata sun sami ƙarin lambobin yabo a gasar ta kwando ta mata wacce ake gudanarwa a halin yanzu a birnin istanbul na ƙasar turkiya kamfanin dinacin labaran iran press na ƙasar iran ya bayyana cewa a jiya alhamis wanda ya kasance rana na biyu kenan da fara wasar wanda kuma aka yi shi tsakanin masu nauyin kilogram 53 da kuma 67 'yan wasa a tawagar ƙasar iran wato gazal sultani ta sami lambar yabo ta zinari sannan nahid kiyani da malike mir husaini sun sami lambobin yabo na tagulla wanda ya kawo yawan lambobin yabo da suka samu zuwa shidda a halin yanzu a yau juma'a ce za a kare wasar taekwondo ta mata wacce ake gudanarwa a ƙasar turkiya a halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. masu raro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau ma kamar yadda aka saba muna ɗauke ne da gajerun labaru masu alaka da wannan fage daga nan Iran da kuma nahiyarmu ta Afirka. Kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Na ci gaba da amfani da na'urori na zamani domin bunƙasa harkar noma mataimakin shugaban ƙasa iran akan kere-kere da fasaha ta zamani surena sattari tare da shugaban kamfanin kere-kere da fasaha ta zamani faribuz najadagar sun ba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta ba da damar bunƙasa ayyukan noma daga cikin na'urar da kamfanin na rake da fasaha ta zamani zai samarwa da bangaren noma da akwai na'urar da za a rika amfani da su wajen rage ɓannata ruwa da na sarrafa aikin noma rani da bunƙasa yawan amfanin da gonaki za su rika samarwa to wani labar na daban kuma shine cewa ƙasashen iran da ghana sun shiga cikin tattaunawa inda suka ci ba matsaya kan yin aiki tare a tsakaninsu ta fuskoki daban-daban na noma jami'an gwamnatocin kasashen biyu na iran da ghana sun tattauna hanyoyin da za su bunƙasa alaƙa take tsakaninsu ta hanyar aikin gona dama dai tun a cikin watan janairu ne na wannan shekara ke da mataimakin ministan gona na iran shaharo shajari wanda ya ziyarci kasar gara na tattauna da jami'an wannan kasa inda suka sha ta hanyoyin aiki tare ta wannan fuska daga cikin waɗanda mataimakin ministan na iran ya gana da su da akwai muhammad habib tijjani wanda shine mai rike da ma'aikatar harkokin waje na rikon kwarya a ƙasar ghana cinikayya da tsakanin ƙasashen biyu ta kai ta dala amurka miliyan 180 a cikin watanni bakwai na shekarar da ta gabata to a can afirka kuwa jami'an gidan gona na ƙasar uganda ne suka sanar da cewa sun fa zage damtse kuma sun shiga hadin kota kwana domin fuskantar farin dango da suka doso kasar ta kenya da makwabtaka da ita babban sakatare a ma'aikatar gona ta kasar uganda fayos wakabi kasajja shine bai da haka yana mai kara da cewa farin sun mamaye kasar kenya wanda wuri ne da suke kara hayyafa don haka suna shirin mamayar kasar uganda kamar yadda wani rahoto na musamman na hukumar abinci ta duniya fawo ya ambata a halin yanzu dai kasar kenya tana cikin kasashe sha biyu da farin dango suka addaba kamar yadda hukumar cin abincin duniya din ta fitar a cikin wani rahotonta. to labarin mu na ƙarshe ne dangane da noman ayaba a nan iran inda aka sanar da cewa ana ci gaba da bunƙasa noman ayaba a nan iran ta fuskoki da dama kuma yankunan da aka fi noman ayaba ɗin a iran su ne yankunan sassan baluchistan hormuzgan sai kuma arewacin karban sannan kuma fars da busheher. to ma sauraro da haka muka bi shirin shirinmu na wannan lokaci da fara an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkara yi kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng sai kuma can da marci don Allah kai mu ne lafiya. Dari Madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kide-kiden Iraniyawa. ma masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamu kide-kide waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku hujjat ashraf zade a cikin waƙar da ya gabatar mana صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و وجره فیروز تراشی Hujjat Ashraf Zade kenan aka saurara a cikin wannan waka da ya gabatar mana fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku kuma a nan zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku su ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.cb1 ng a huta lafiya. masu sauraro tun muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban kwamitin tsaron ƙasa da kuma al'amuran harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar iran mustapha zannur ya bayyana cewa batun komawar iran kan yarjejeniyar jcpoa mataki-mataki kamar yadda wasu suka ba da shawara a kai bai sami amincewar kwamitinsa ba tashar talabijin ta al'alam a nan teran ta nakalto zannur yana faɗar haka a wata hira ta musamman wacce ta shi da tashar al'alam zannuri ya ce dole ne gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arziki da ta ɗora a ƙasar iran kafin iran ta fara komawa kan yarjejeniyar jcpoa har ila yau amir abadi farohani memba a kwamitin ya bayyana wa al'alam kan cewa batun komawa kan yarjejeniyar jcpoa mataki-mataki ba karɓaɓɓe ba ne a wajen majalisar sannan gwamnatin ƙasar iran ba za ta saba wa umarnin majalisar ba iran za ta ci gaba da nisantar jejjeniyar ta jcpoa matukar mutanen ƙasar ba za su amfana da ita ba in ji shi a najeriya kuma majiyar 'yan sanda a birnin kaduna ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sace wasu 'yan makaranta a jiya alhamis da yamma kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto wani mai magana da yawon 'yan sanda a jihar kaduna da kuma gwamnatin jihar ta kaduna suna tabbatar da hakan a safiyar yau juma'a muhammad jalige kakakin 'yan sanda a jihar kaduna ya bayyana cewa ɗaliban da aka sacin 'yan wata makaranta ce ta koyon aikin raya hamada sannan ya kara da cewa har yanzu ba su tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ba sabanin sanarwar da kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc ya bayar imani makonni biyu da suka gabata hukumar kayyade farashin man fetur ta Kasa wato pppra ta ba da sanarwar ƙara farashin man fetur zuwa tsakanin naira 209.61 da kuma 212.61 a ƙasar kafin haka dai an sami karancin man fetur a wasu manya-manyan birane a tare ta najeriya wanda suka hada da biranen lagos da kuma abuja masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta da ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.